Ma plume, mon physique. Au fait, euh, il s'agit... manfizi wato alƙalami na bindiga ta wannan shine littafi na farko wanda aka buga a ƙasar faransa a ran 19 ga watan juwan da ya gabata yana kumshe musamman da sassa guda uku sashe na farko shine virtuous gondwane ko kuma wasan kwaikwayon dangi da ke bada labarin wasu ɗalibai biyu masu hazaƙa da suka fada cikin ƙaunar juna a yayin gasar ceton afirka don neman gurbin karatu a gasar jami'ar harvard a tsawon shekaru sai ɗaliban biyu suka gano cewa su 'yan biyu ne ko kuma tawaye sashe na biyu da ake kira sufi ko komawa ga al'ada yana sake zana tarihin rayuwar al'adun kakanni a cikin wani ƙauyen sanfayawa da kuma hulɗa da wayewar ƙasashen yammacin duniya ƙaura da sauransu a cikin wannan sashe na biyu mai karatu ya gano asirin duniyar gargajiya ta hanyar masifar sufi wadda ta hanyar reni ta ɓoye maganganun ma'aifinta saboda ta auri wani saurayi akwai sashe na uku wato na ƙarshe wanda gamin gambiza zane na waƙe mai kira zuwa ga kyakkyawan fata a cikin duniya mai fuskantar barazana. L'expérience confiance, au patriotisme et à l'optimisme dans un monde menacé. Me ya tura ku zaben wannan take? Sai ki ma motive. Abin da ya bani kwarin gwiwar in rubuta wannan littafi shine in kai muryata nesa. A matsayina na matashi ina da nauyi a kaina dangance da ci gaban tsaro da ma dukkan fannoni. A matsayinmu na matasa mu ne mayan gobe, mu ne makoma. Saboda haka ne na so na aika sako ta hanyar rubuce-rubuce na. Message à travers mes écrits. waɗanna matsaloli ne ake cin karo da su a wannan fanni. Ya buku da difficulty. Akwai matsaloli da dama kasancewar a Nijar matasa ba su ba da ƙarfi sosai wajen karatun littattafai ba. Dukkan mu mun san da wannan. Karatun littattafai bai bunƙasa sosai ba a Nijar. Saboda haka kana iya rubuta littafi amma da wahala sosai ka samu masu karanta shi.